avez su démontrer la face Boko Haram n'est pas invincible. Mataimakin kwamandan rundunar mayakan jamhuriyar Nijar kenan a gaban askarawan kasar da ke difa a yayin ziyarar da ya kaddamar ajiya a wannan yanki da nufin kara musu kuzari a yakin da suke gwabzawa da kungiyar Boko Haram bayan da ya jinjina wa abin da ya kira namijin kokari. Janar Isa Bulama ya kara da cewa Vous avez démontré à la face du monde que les combattants des PH ne sont ni d'acier, Boko Haram et aujourd'hui Kun gwada wa duniya cewa Boko Haram ba tafi ƙarfin a fatattake ta ba, haka kuma kun gwada wa mayakan wannan ƙungiya cewa ba da ƙarfe aka halicce su ba. Boko Haram ta shiga halin tagayyara, Boko Haram ta kiɗime, Boko Haram ta rasa inda za ta shiga a yau. Aikin da ke gabanmu shine mu murƙushe wannan ƙungiya, saboda haka za mu ci gaba da jajircewa don cimma wannan guri. Wajibi ne mu gwada wa Boko Haram cewa za mu ci gaba da yaƙarta jan ba gajiyawa. ya kamata Boko Haram ta san cewa ƙiris mata saura a duniya domin za mu bi su zuwa duk inda wata malabarsu take domin mu gama da su in ji janar isa bulama wannan ziyara ta mataimakin hafsan hafsoshin nijar adifa ta faranta ran mazaunan yankin irin su abdullahi nino ga jango, na kungiyar manoma da makiyaya wato platform paysan a wancan lokaci masu aikata mugun abu in suka yi shi a niger da sun ƙetare iyaka sun ƙetare kogi shikenan jami'an tsaron mu ba su da dama da za su bi su a cikin najeriya mai a yanzu an samu daman da in sun ƙetare in suka bi suka shiga najeriya ma jami'an tsaron mu suna bin su cikin najeriya su je su kamo su wannan abu na da lalle ya kamo kunciyan hankali a cikin hankulan mutane a jihar difa wannan janar isa bulama bai manta da dakarun tsaro na haɗin gwiwar kasashen tafkin chad ba a bisa la'akari da nasarorin da ya ce ana samu a wannan yaƙi To koya masharhanta a fannin tsaro ke kallon irin wannan rangadi ga dakarun yaƙi? Kaporal Ali Yakuba soja ne da ya ritaya. Irin wannan ziyara da yake wani yana da kyau saboda ka san yaro mai gidan shi kamata idan zawa yana yana tsaya bisa gare su yana ba su karhi biskan aikin su yannan za su cika aikin su ma yadda kamata. Yanzu wanga ziyartar da yake ma yaran nan yau yau in duk in suke wallahi dadi suke na rashin da Allah mala balle in sun ji yake a ga abin da za a kawo musu kamar kayan aiki ko ko wani abin da zai sa da su yi karhi su yi aikin su su da kansu har ma ihu rahotannin karshen mako sun yi nuni da cewa wasu rokoki sun faɗi a wani wurin da ke a kilomita biyar da garin difa abinda wasu ke cewa filin jirgi ne aka auna amma haƙa ta kasa cimma ruwa sule mummuni barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar nijar